na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna na wannan gari zangon daura a nan karamar hukumar zango a jihar katsina a najeriya bayan jinjina yabo da godiya ga allah mahalicinmu allah subhanahu wa ta'ala da ya sahale kuma ya kaddara mu a wannan safiya ina yi mana barkanmu da haduwa a wannan masallaci a mewane kira masallacin? masha Allah masjidu abu bakar ne siddiq Allah maɗaukakin sarki ya sada mu da mai sunan masallacin a wannan safiya insha Allah wato yanzu muna a hantsin ranan lahadi ne ranan da ta daidai da ashirin da takwas ga watan zulhijja hijiran annabin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama, daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas da bakwai wanda ya dace da sha hudu haka ne ko ga watan shida shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu kamar yadda malam ya gabatar domin tunatar da kawunan mu game da abin da ya shafi al'amura na addini da rayuwanmu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu abin da za mu ambata kuma ya ba mu ikon aiki da abin da yake daidai a ciki alhamdulillah a jiya daga cikin mahazoriri da aka gabatar akwai wanda aka tsara ɗaya daga cikin malumanmu ya yi magana akan tauhidi wanda kusan na iya cewa wannan muhazara to kamar ta sauƙaƙa mini wannan wanda za a gabatar domin duk inda aka ce za a yi magana game da shirka in aka bayyana maka tauhidi to shi shikenan ka gama sanin ne shirka domin kishiyan juna suke ko da haka ni kawai zan ɗan yi mana a samarin abubuwan ne sai in wuce Allah Ubangiji ya sa mu dace insha Allahu a cikin 'yan dakika da nike da su da zan yi bayanai zan yi magana ne a kan gaɓoɓi kamar haka sakamakon taken matashiya da za mu yi wa'azi a kai shi ne illar shirka to ina so zan yi mana tsokaci akan menene shirka masu kuna, idan aka ce shirka me ake nufi da ita sannan abu na biyu za mu ɗanyi waiwaye kaɗan mu ga ta yaya al'amarin shirka ta shigo cikin wannan jinsin ɗan adam bayan lokacin da Allah ya halicci annabi adam ya ainihin wato kasance mai bautan Allah ne ‘ya'yan da ya haifa suka ci gaba da bautan Allah to a tarihin rayuwar ɗan adam a wannan duniya da muke a ciki yaushe aka fara shirka da wani irin salo ne ainihin wato shirka ya shigo kuma har aka kai ga matakin da ake a yau Allah Ubangiji ya mana tsayi daga shirka abu na uku za mu yi dube zuwa ga wasu daga cikin nau'o'i na ainihin wato shirka ma'ana wannan shirkan waɗanne nau'o'i ne malamai suka yi bayani ta hanyoyin da mutum ka iya samun kansa a cikin shirka da kuma karkasuwansa insha Allah abu na kusa da ƙarshe a nan ne inda zan lissafo mana wasu daga cikin illolin shirka wanda shine asalin abin da muke son mu tattauna za mu ji wannan shirka da muka yi bayanai to waɗanne illa suke da shi ga rayuwar ɗan adam sannan daga ƙarshe sai mu ji waɗanne hanyoyi ne insha Allahu a bisa haske na shiryan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mutum zai bi wajen ya tsane kanshi daga shirka ko kuma ya ainihin wato gujewa yin shirka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abu na farko kamar yadda muka ce idan aka ce ta'arifu shirki definition ko bayanin ne ake nufi da shirka za mu dubi wannan kalma saboda kalma ne daga cikin kalmomin larabci ko so akwai buƙatar mu ji a harshen larabci ne ake nufi da wannan kalma wanda ya gina akan A harufa guda uku shinon ra'un kafin ne ake nufi da shi sannan mu duba mai malamai suka faɗi a game da ma'anar shirka istilahan daga cikin malumanmu na musulunci da suka ƙware a harshen larabci kama al'imamu ibnu faris a cikin littafinsa makayisun luga haka al'imamu ibnu al'afir mai littafin annihaya fi garibin al-hadith kuma yana da ainihin wato a littattafai na lugar larabci daban-daban sannan al'imamu al-ragib al-asfahani a cikin littafinsa shi ma al-mufradat duk sun yi ƙoƙarin yin bayanin mai ake nufi da shirka lugatan haka in muka duba cikin al-masabihul munir na alfayyumi, fayyumi suka ce a lugar larabci Abin da ake nufi da wannan kalma ya dullu ala muqaranatin yana nuni zuwa ga gwada abu ko kuma ka ce tarayya wa khilafin firadi da kuma saɓanin abin da yake fard guda ɗaya ina ganin kalman da za mu iya a fassara musamman tunda muna tare da iyaye mata ne da za a fi fahimta shine kina tare da mijinki sai ya karo miki wata an miki me kenan <laughs> yawwa to kishiya shine shirka jama'a an gane wannan da kyau ko wannan a takaice a gurguje kenan insha Allah amma an muka dawo muka dubi kalman a istilahin malaman shari'a za ka samu malamai sun yi maganganu da yawa kwarai da gaske wanda muka ce za mu yi ta kawo maganganunsa a nan ba za mu ainihin wasu iya lissafe su ba saboda yawan su da kuma yanayin lokacin da za mu yi bayani duk wani malami na musulunci da ka san ya yi magana game da abin da ake kira aƙida ko tauhidi to ya yi magana game da me ake nufi da shirka kuma ya yi ta'arifin shi haka mu da suka yi tafsirin alkur'ani dukkansu a cikin tafasir ɗinsu saboda ayoyin alkur'ani birjik sun zo sun yi magana game da shirka sun tsaya sun yi ta'arifin ne ake nufi da shirka istilahan daga cikinsu akwai idan ka ɗauko a zancen al'imamu ibn Qutayba a cikin zaribul Ƙur'an. ya ce abinda ake nufi da shirka an taj'ala lillahi sharik shine ka sanya wa Allah kishiya jama'a an gane wannan da ke ko za mu zo mu ji fuskokin ta yadda ake nufi da cewa a sanya wa Allah shirka al al-azhari shi kuma a cikin tahzibul lugha yace an taj'ala lahu sharikan fi rububiyyatihi shine ka sanya wa Allah kishiya a matsayin Allah na mai halitta mai kula da bayi wanda shi yake azurta su kuma shi yake gudanar da rayuwarsu to ka kawo wani ka hada da Allah a cikin wannan aiki to ka wa Allah shirka kenan ma'ana ka ɗauki cewa wani na iya sarrafa rayuwa ko yana iya kisa ko yana iya rayarwa ko yana iya halitta da makamancinsu alimamul imam kuwa abu abdullah ne littafin tafsiri wato aljami'u li ahkam quran da ya zo a cikin tafsirinsa ya ce idan aka ce shirka abinda ake nufi shine i'tiqadu shirki lillahi fi uluhiyatihi wa huwa shirkul shirku azam mutum ya kudirci hada Allah da wani a cikin kasancewan Allah shi ne kaɗai abin bauta to wannan shi ne shirka mafi girma da haka duk abin da ya danganci tsarin Allah wajen halitta wanda malamai ke kira rububiya ko abin da ya danganci kaɗaituwan Allah wajen wanda ake bautawa ko kuma bangare na uku na tauhidi da malamai suke kira abin da Allah ya kadaitu da shi wajen sunaye da sifofi to da zaran ka gwama wani Allah a ciki ko menene wannan abin matukar wannan abin ba shi ne Allah ba sai ka gwama Allah da shi a cikin waɗannan to ka yi wa Allah shirka kenan ka yi wa Allah kishiya ana fahimta ko don haka sai alimamu ibnu taimiya da ya zo shi ma a cikin aljawabul kafi ya ce abinda ake nufi da shirka an ta'adila billahi makhluqatihi fi ba'd ma yastahiquhu wahda shine ka ainihin wato daidaita Allah da halittunsa domin shi Allah shi kadai shi yayi halitta to duk wani abu da ba Allah ba wannan abin sunan shi halitta to idan ka daidaita wani halitta ko menene wannan halittan fa kamar yadda zamu zo mu ji ba mala'iku ba ba annabawa ba ba manzanni ba ba aljani ba ba shehunnai ba ba malamai ba ko menene ma damar wannan abin ba dai shine Allah ba to wannan abin halitta ne to idan ka daidaita su da Allah wajen abin da Allah shi kadai ya cancanta to wannan shine ake nufi da shirka wato yi wa Allah maɗaukakin sarki kishiya Allah ka tsare mu har ila yau malam ya aini wato yi ƙarin bayani a wani wajen yake cewa abinda ake nufi da shirka shine a tashabbuhu bil khaliqi wa tashbihul makhluqi bihi shine mutum ya rinka kokarin daidaita kanshi da Allah mahalici ma'ana ya rinka nuna muku shi ma ya isa yayi abin da Allah shi kaɗai yake yin shi irin abin da fir'auna ya rinka yi ko yana cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san muku wani abun abautawa in ba ni ba yana ce yana cewa shine mai halitta kaga wannan yana daidaita kanshi da Allah kenan ko to wannan shi ake cewa shirka haka kai ka daidaita wani da Allah to wannan ma shirka ne mana ko dai mutum shi ya daidaita kanshi da Allah wajen kokarin kwaikwayon Allah ko kuma ka ɗauki wani halitta kai kuma kana kokarin daidaita shi da Allah to kowanne daga cikin waɗannan shi ake cewa shirka Gama ana fahimta daga ƙarshe sai na ɗauko mana zancen wani babban malami da ake kira abdullatif ɗan abdulrahman binu hassan ali sheikh wanda a cikin zancen shi to ya ƙare wato magana abinda ake cewa ƙare magana ko ya ce kad arrafahu nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi ta'arifin jami'in kama fi hadith ibn mas'udin radiyallahu anhu a cikin zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai zancen da manzon Allah a ciki yayi bayanin me ake nufi da shirka wanda ya tattara dukkanin abin da ake son a fahimta a ciki wanda zai nuna wa mutum menene ko mecece shirka kamar yadda ya zo a cikin hadisin sahabi abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mishi yadda ya ce wani mutumi ya zo wajen ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa manzan Allah ayyu dhanbi a'zam ya manzan Allah wai wani laifi ne yafi girma a wajen Allah qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace a wani lafazin yace ayyu dhanbi ayyu dhanbi inda Allah akbar wani zunubi ne yafi girma a wajen Allah wanda bayan shi babu zunubin da ta kai ainihin wato ko ya kai shi girma sai annabin tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shine ka sanya wa Allah kishiya a halin Allah shine ya halicce ka shi kadai amma kuma kai sai ka sanya mishi kishiya wajen abin da Allah yake keɓanta da shi shine kamar yadda muka ji abin da ya shafi aikin da Allah yake yi shi kadai na halitta da gudanar da rayuwar halittu ko kuma abin da ya danganci haƙƙin Allah na abauta mushi da Allah yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah yake ban halicci mutum da aljan sai dan su bauta mun to a cikin wannan bautan sai mutum ya hada wani da Allah a cikin shi to wannan shi ake cewa shirka ko kuma babi na uku shine abin da ya danganci sunayen Allah da kuma yin wato sifofin shi wato sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka sai ka rinka ainihin wato a haɗa Allah da wani a cikin wannan sunan ko wannan sifar kamar yadda za mu zo mu ji a gaba insha Allah to a cikin wannan hadisin ya fitar mana da haƙiƙanin me ake nufi da shirka shine sanya wa Allah kishiya jama'a mun gane ko to wannan a takaice kenan kwarai da gaske akan gaban farko wanda zai yi tsokaci akan ne ake nufi da shirka to idan muka fahimci wannan bayanan muka kuma gane inda bayanin ma'anan shirka ta dosa to sai mu zo gaba na biyu wanda shi kuma zai yi magana akan yaushe aka fara yi wa Allah shirka a cikin wannan rayuwa kamar yadda muka fara ishara a ɗazu sanannen abu ne Allah maɗaukakin sarki ya fara halittan annabi Adam a cikin jinsin ‘yan Adam ko shi ne halitta na farko kuma Allah ya saukar da shi wannan duniya da shi da matan shi domin ya zo ya ci gaba da rayuwa to a lokacin annabi adam ya san Allah matsayin abun bauta da haka ya ci gaba da bauta wa Allah ba tare da ya haɗa Allah da kowa ba da shi da matan shi suka ci gaba da haihuwa ‘ya'yan suka ci gaba da ainihin wato girma su ma suka ci gaba akan bautan Allah da haka ba a san wani abu wanda ya danganci dangin yi wa Allah kishiya a komai ba ana kaɗaita Allah ne a cikin komai kamar yadda al'imamu ibnu jaririn tabari a cikin tafsirinsa a ƙarƙashin ayoyin da Allah maɗaukakin sarki yake cewa kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirin a wani wajen Allah maɗaukakin sarki yana cewa "Kuma kanan nasu illa ummatan wahidatan sai ce fahtalafu wato Allah maɗaukakin sarki ya ce al'umman ɗan adam sun kasance abu ɗaya ne a farkon al'amari daga baya sai Allah ya rika aiko annabawa da manzanni to za mu zo mu ji me yasa Allah ya aiko annabawa da manzanni shine al'amari ya fara rikicewa mutane sun fara barin asalinsu shine wannan aya a cikin suratu yunus Allah ya ce wa ma kana nasu illa ummatan wahida mutane ba su zan komai ba sai a kan wato tsintsiya madaurin ki a kan abu ɗaya suke a da amma me ya faru fahtalafu sai saɓani ya fara shigo musu sai malamai suka ce shirka ta farko da aka fara yi wa Allah a duniyan nan to ya faru ne a zamanin annabi Nuhu alaihi salam shine nake mana isharar wancan asari wanda kana iya kiran shi ma hadisi domin yana daga cikin zantuka da malamai ke cewa la yuqalu ra'ai ra'ayi ba za a iya faɗin shi da ra'ayi ba suka kawo wannan zance daga sahabi Abdullahi dan Abbas al hakim shi ma ya tabbatar da shi a cikin al nasa Malam Muhammad Nasiruddin Albani da zo ya ainihin wato inganta wannan ainihin wato bayani daga sahabi Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas ya ce tsakanin halittan Annabi Adam da zuwan shi duniya sai da aka yi zamani kusan guda goma karni goma abinda ake nufi da karni kamar da malamai ke bayyanawa shine zamani da za a ce an ci shekara ɗari ma'ana aka fara lissafi yau shekara ɗaya gobe biyu jibi uku goma ashirin talatin sittin casa'in ɗari ko to an ci karni ɗaya kenan ina fata an gane to wannan karni an yi irinsa guda goma tun daga zamanin annabi adam zuwa annabi nu ma'ana a tsawon wannan karni goma mutane suna bauta wa Allah ne shi kadai ba a san shirka ba har sai da aka zo zamanin annabin Allah annabi nu Allah maɗaukacin sarki ya yi wasu bayan Allah mutanen kirki mutanen arziki wanda ƙur'ani ya bayyana mana daga cikin sunayensu daga ciki akwai wanda ake cewa wuddan akwai wanda ake kira suwa'an akwai wanda ake kira ya'u ya huta an fahimta akwai na hudunsu ya'uqa sai na biyar nasara waɗannan sunayen wasu bayan Allah ne amma mu yanzu da muke ji da yake ba mu san su ba ba ma za mu gane sunayen mutane ba ne to misalin shi a mana a wannan zamani a ce an yi wasu manyan bayin Allah malamai a ƙasan nan tamu irin malam abubakar mahmud gumi kaga mun fahimci wannan yanzu ko ko a ce irin su malam ja'far mahmud adam shi ma mun fahimta ko ko a ce irin su malam muhammad awwal adam albani zaria shi ma mun fahimta ko ko a ce irin su dr ahmad bamba ko irin su malam abubakar ikara ko irin su malam habibu kaura duk wa'annan mun fahimta ko to irin yadda kake jin nagartan waɗannan to haka aka yi wasu mutane masu nagarta irin na wancan zamanin sunayensu su ne wannan guda biyar da kaji aka ambata da wudda da suwa'a da yahusa da ya'uka da nasara bayan Allah ne mutanen kirki suna da nagarta a cikin al'ummansu amma da yake rayuwan Allah bai tsara dawwamammiya ce ga mutane ba dolanka wata rana za ka bar rayuwa da aka bayan Allah nan sai suka dawo suka rasu gaba ɗayansu to mutane saboda kirkinsu da ƙaunansu da suke yi a inda suka binne su sai suke zuwa lokaci bayan lokaci suna kai ziyara ainihi wato inda kaburbukansu yake ana fahimta ko to me ya faru haka aka ci gaba rayuwa ana haihuwan wasu sababbi suna tasowa sai aka fara samun wasu zamani waɗanda ba su san suwaye mutanen nan ba amma suna tare da iyayensu da suka san su da haka kullum mako sai su ga iyayensu za su je gindin kabarin su yi musu addu'a sai suke tambaya suwaye wannan sai su kuma suke ba su labari ai waɗannan wasu bayan Allah ne mutanen kirki sai sa duk lokaci kaza za mu zo mu yi musu addu'a kuna fahimta haka aka ci gaba su ma 'ya'yan sai suka ɗau hannu su ma suna zuwa inda wannan kabarin suna ainihin wato yi musu addu'a to kafin ka ankara sai shaidan ya fara biyo musu da wato wani salo irin na makircin shi sai riya musu cewa to tunda mutanen nan sun mutu kuma kun ga yanzu 'ya'yanku da jikokinsu za su taso ba su san su ba me zai hana ku zo ku gina mutum mutuminsu sai ku bar shi kan kabarin saboda 'ya'yanku in suka taso su rinka ganin hotonsu su gane yadda mutanen nan suke manufan da shaidan ya biyo musu da shi kenan kuna fahimta sai ko duk suka ce eh kuma haka ne fa haka wannan abu ne mai kyau irin yadda mu ma yanzu zaka ga mutum yana yawo da hoton wani shehi ko ko wani malami saboda yana ganin girman shi to haka shaidan ya biyo musu sai suka gina mutum mutumin su suka bar shi iyana amma ba sa yin komai iya wannan ziyaran da addu'a kawai suke yi ana tafakan isa waɗannan zamanin sai suka ƙare sai zama 'ya'ya da jikoki yanzu suka taso su yanzu waɗannan 'ya'ya da jikokin da suka taso me suke gani suna ganin mutum mutumi a gindin kabari sai shaidan ya sake dawowa musu yace kun ga waɗannan mutanen da kuke ga akai mutum mutumin su wasu mutanen kirki ne wanda iyayenku to da su suke kama kafa wajen Allah Allah ya biya musu bukata kun ga zamani ya fara tsawo ko dan haka duk sanda kuka zo ba wai iya addu'a za ku yi musu ba sai ku rinka kamun kafa da su kuna cewa Allah ya biya muku bukata da haka kowa in yana son wani abu ya zo gindin kaburbukan ya kira sunayensu ya ce ku gaya wa Allah ya mana kaza haka shaidan ya ƙara biyo musu su ma waɗannan suka ci gaba eh ai haka ne gaskiya ne dan in ba haka ba me yasa kakanninmu suka yi mutum mutumin ai saboda suna da wani muhimmanci ne haka suka tafi a wannan lokacin har aka zo zamani ya ƙara yin nisa sai shaidan ya gaya wa 'yan baya cewa ai waɗannan da kuke gani su ne ma masu biyan bukata da haka ba wai wani iso kawai za ku yi da su ba duk abin da kuke bukata kawai ku gaya musu da haka mai bukatan kaza ya zo ya ce wudda biya min bukata kaza mai bukata kaza ya ce ya gusa biya min bukata kaza kafin ku ankara sai aka mai da su alloli da ake bautawa wannan shine tushen da aka fara shirka a duniyar nan kamar yadda abdullahi dan abbas ya rawaito to me ya faru ana fara wannan shegantakan sai allah maɗaukakin sarki ya gaba za ta sabu ba domin allah baya son shirka jama'a an gane wannan da kyau ko da haka nan take sai allah ya turo manzo na farko da zo ya zo ya yi wa mutane wannan gargaɗi da Allah yake cewa fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa Mundirin to shine annabi no shi ya fara zuwa yi wa mutane wa'azi akan cewa ba a bautan wani abu koma bayan Allah amma ina zamani ya yi tsawo zukatansu ya riga ya ga girman waɗannan gumakan da aka sanda annabi nu yanzu yake musu wa'azi sai suke ganin shi ya zo da zaben addini jama'a ko yau ba haka al'amarin yake ba za ku je da abin ya gangaro har zuwa zamanin duk wani abu da ake yi na shirka yau in ka zo ka ce wa mutane a bari ba kyau sai a fara ganin ka ka zo da sabon addini jama'a ana fahimta ko annabi nuhu ya sha bakar wahala a cikin waɗannan al'umma saboda yana ƙoƙarin ya hana su yin shirka da Allah ƙur'ani ya ba mu labari ga surori nan ga ayoyi nan menene inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azab qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin amma sun ji wa'azin wallahi ba su ji ba annabi nuhu sai da ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi akan wannan shirka amma mutanen ba su bari ba ‘yan kaɗan suka yi imani da shi wanda saboda sharrin wannan shirkan har cikin gidan shi sai da ainihin wato shirkan nan ta cinye su matar shi ta auka ciki wa zaraba Allahu matalan lil ladina kafaru nuhin wa imra'ata sannan ɗan shi shi ma sai da wannan guguwar ta ɗibe shi a lokacin da Allah ya ce nuhu ka fita da kai da iyalanka za mu hallaka duniya gaba ɗaya Ɗan shi sai je hau kan tsauni ya ce ya bunayyar ka ma'ana ka zo ka haye wannan kwale-kwalen tare da ne ce a sa'awi ilal jabal ya ce haba ni da na iya hawa tsauni a in na hau dutsen nan da abin da zai faru ba zai same ni ba yace la asimal yawma min amrillah al'amarin Allah ba wanda zai tsira amma ina fa hala na al mawju fa kana min al haka ya hallaka kaga sharrin shirka sai da ya cinye har cikin gidan annabi ne jama'a ana fahimta to me ya biyo baya daga nan fa shine sai al'amari ya ci gaba da sauyawa yana ɗaukan salo annabi nuhu ya gama zamanin shi aka zo zamanin wasu annabawa da suka biyo baya shirkan sai ta sake ɗaukan wani salo ku kamar zamanin annaban Allah nabi Ibrahim alaihi salam kamar yadda malam Nasir ibnu Abdurrahman As-Sa'idi ya kawo a cikin nasa tafsirin yace salo na gaba da shirka ta ɗauka shine zamanin annabi Ibrahim alaihi salam a lokacin shi shi kuma sai ya zan bayan bautan gumaka domin lokacin gumaka ta riga ta sun shahara har ya zan yanzu gumakan sun wuce waɗannan guda biyar ɗin an wuce gunkin wuddan da ya gutsa da ya uka da ainihin wato sauransu yanzu an koma kowane gida akwai gunki kowa zai sassaƙi nashi ya mai da shi abin bauta sai aka wayi gari sai kuma wasu wato sabon shirka da shaidan ya saka musu sai ya nuna musu su rinka bautan taurari da rana da wata da makamancinsu kaga shirka ya ƙara faɗi ko ya ƙara samun gindin zama to haka annabi ibrahim shi ma allah ya turo shi allah ya ce ya zo ya gargaɗi mutanen shi wanda mutanen farko da abin ya shafa wanda suke da alaka da annabi ibrahim shine uban shi uban shi shi ma ya auka cikin wannan shirka. annabi ibrahim shi ma ya zo ya ta gargaɗin mutanen shi daga bautan wannan taurari da gumaka da sauransu amma me ya faru su ma aka yaƙi aka ɗauki ba daɗi da annabi ibrahim suka ƙi ji ƙarshe ma suka ce aje a ƙona shi qalu harriquhu wansuru alihatakum ku ƙona shi ku taimaki allolinku in ba haka ba yaron nan zai sa ku bar addinin iyaye da kakanni jama'a kun ji fa har an wayi gari yanzu bautan gumaka ya zama shine addinin iyaye da kakanni tsakani da Allah wannan bakon addini ne koko shine addinin asali ko ce amma a yau duk wanda zai yi wato kira zuwa ga tauhidi shi ake ganin ya zo da sabon karatu shi ake ganin ya zo da bakon addini har ma za a haɗu da jahilai da awam amawan gari da malaman bid'a su yaƙi wannan malamin to wannan ita ce sunna da haka duk wanda Allah ya shiryar da shi akan tauhidi to wallahi kada ya sassauci Allah ka tsare mana imanin mu ka raya mu akan tauhidi ka kashe mu akan tauhidi yan uwa masu albarka kun ji yadda al'amarin shirka ke ta gangarowa ko har aka zo zamanin su annabi Musa to su kuma kam a zamanin su abin ya ma wuce yadda ake cewa a da yanzu abin ya kai ga mutum ne zai fito da kanshi sai ya da'awa ya ce shi ma Allah ne kun gani fa da wasu bayan Allah ne da suka yi wa fati aka yi gunkinsu aka zo ana bauta wa gumaka aka zo ana bauta wa taurari an fahimta ko to yanzu an zo zamanin da mutum ne ma zai keka isho ya kekashe idan shi ya ce shi ne Allah wanda ya fara ko daga cikin manya-manyan waɗanda suka yi wannan a tarihi shine fir'auna ya rinka cewa mutanensu ana rabbukumul a'la kai ku saurara ku ji ni ne ubangijinku ubangijin ma mafi ɗaukaka duk waɗannan ƙananan ƙwari ne da wanda ya halitta da waɗannan gumakan duk ƙanana ne ni ne oga kwata-kwata daga nan shi ma Allah ya turo mishi annabi Musa ya taso a cikin gidan shi ya ci abincin gidan shi ya ci daga cikin arzikin cikin gidan kuma ya zama shi ya mishi wa'azi wannan tarihi na san malamai duk sun bamu ba tarihin mu muke son mu ji ba mu tuna mana meye asalin wannan shirka kuma ina fatan ana ji na ko to har aka zo zamanin da yanzu ya wuce ma mutum ya rinka da'awan cewa shine Allah a'a mutane ne yanzu kawai za su kalli mutum in suka gawa ne suka ga salaha da nagarta ko wani abu ta tare da shi sai su ce mai kai Allah ne yana cewa a ah, suna cewa don ubanka kai Allah ne wallahi jama'a abin ai a yanzu mu shaidu ne akan haka jama'a ana ganewa ko to irin haka ne fa aka zo zamanin annabi isa alaihi salam to shi sai abin ya zo mishi da wani yanayi mahaifiyar shi ta haife shi ba uba daga nan sai suka fara cewa a ah, ai wannan ga Allah kawai an haifa ta ji fa kan idan su fa aka haife shi ba amma kuma suka ce mishi Allah amma saboda yadda Allah ke kishi akan shirka sai da ya ba annabi Isa dama tun yana tsimman goyo Allah yake ka da musu da martani haka aka yi ko ba haka aka yi ba annabi Isa ya ce inni abdullahi wallahi ni ba Allah bane ni bawan Allah ne atani alkitaba waja'alani nabiyya yayi musu wazi ya musu gargadi amma da yake wanda Allah ya riga ya tsaga mishi ɓata, ba yadda ka iya da shi wannan maganan da ya yi yana jariri sai suka ce ya tabbata shi ne Allah in ba Allah baya za a yi ɗan jariri ya magana to daga nan su ma suka hallaka haka annabi Isa ya taso ya ci gaba da wannan da'awa da wannan wa'azi amma suka kyale shi kai ƙarshe suka nufi za su hallaka shi tun bai shekara arba'in a duniya ba daga nan sai Allah ya ga a'a to tunda al'amarin su ya kai haka sai ya ɗauke annabinsa Allah ya sanya wa wani daga cikin su irin sura na annabi Isa da suka zo suka ganshi sai suka ce kai ne shi ya ce ba fanni bane ni kuka ce in shiga in kira muku shi suka ce a haba ba mu da hankali ne sai suka kashe shi suka rataye shi suka gicciye shi daga nan suka rinka bauta wa gicciye shine cross da kuke gani a yau shi yasa za ku ga suna yin hoton wani mutumi gashi a gicciye an sanya mashi kaya a kai jini na zuba a jikin shi to kun ji yadda shirka ke gangarowa ko to shine fa abin ya zo har aka zo zamanin wato larabawa da yadda shirka ta gangaro musu wanda shine aka samu wannan al'umma ta manzan Allah al'imamu ibnu kasirin da ya zo a cikin albidaya wani haya, haka malaman hadisi kamar al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan a cikin sahih ɗinsa yace larabawa a lokacin da suka taso sun taso akan addinin annabi Ibrahim ne annabi Ibrahim ya yi wa'azi akan tauhidi kuma ya ɗaura mutane a kai da haka suka ci gaba akan wannan har aka zo zamanin wani mutumi da ake kira wato amru binu amir binu luhayyin al-khuzai wannan mutumin a lokacin shi aka ce shi ne sarki ko dagaci ko hakimi ko wane ne a cikin tafiye-tafiyen shi ya je ƙasar waje sai je ga wato wasu al'umma suna bautan gumaka wannan abin sai ya ƙawatar da shi ya ba shi sha'awa Shi kenan sai ya yi guzirin wato gunki ya kawo wa larabawa Shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa huwa awwalu man sayyaba sawa'iba Shi ne mutumin farko da ya an yi wato zoma larabawa da bakuwan addini daga ƙasan waje ya kawo musu shirka abinda ake cewa a sawa'id shine kamar mutum ya an yi wato sadaukar da taguwa ko ya bakance wannan taguwan sai ya ce ya sallama shi da haka ba za a yanka ta ba ba za a rinka hawanta ba ba za a rinka ban ruwa da ita ba sai dai kawai a bata a yi ta. ciwata ta ana ciyar da ita har ta Allah ta zo kanta ta mutu to wannan amru dan amir shi ya zo wa da larabawa wannan kafircin daga nan larabawa suka fara jin kishin kishin gunki da ainihin wato addinin shirka har aka wayi gari su ma suka zama shirkai daga nan ne Allah sai ya aiko annabin ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin shi ma ya zo ya faɗa da wannan shirka jama'a an gane wannan da ke ko to kun je da al'amarin shirka ta rikice wa mutane kenan to a cikin addinin manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama shedan bai hakura ba bai kyale ba sai da yazo cikin musuluncin ya ban mutane da sunan sunan su na cewa su musulmai ne amma suka rinka zakkewa shirka ba ji ba gani yau mutane nawa ne suke bautawa shehunnai mutane nawa ne suke wa waliyai waliyan na ƙarya da na gaskiya shaidanun waliyai da waliyan Allah suka rinka ce musu alloli ne har aka wayi gari da yarukan al'umma za ka zo ka ji ana faɗin waɗannan miyagun aƙidu na shirka a wannan ƙasa tamu an yi waƙan shehu ibrahim Allah ne kai wallahi shehu ma ya fi Allah ba irin shirkan da ba a yi wa Allah Allah ka gafarta mana to wannan yan uwa masu albarka ya haƙuri duk da na ɗan tsawaita a nan amma saboda sanin asalin abu yana taimaka wa mutane su gane illan da ke cikin wannan abu za mu tafi zuwa gaba na gaba gaba na uku shine nau'o'in shirka to wannan shirka da muka yi mana tariya a game da tarihinsa kuma muka ji irin ɗauki ba daɗi da aka fara yi da gwagwarmaya tsakanin annabawa da mushirkan to malamai sai suka ce ana iya kasafta shirka kaso manya-manya guda biyu akwai wanda ake cewa a shirkul akbar da kuma a shirkul afghar idan aka ce a shirkul akbar shine shirka da ke bayyana karara a cikin waɗancan gaɓoɓin da muka yi ta'arifi a baya cewa ake iya fahimtar shirka shine a yi wa Allah shirka a cikin rububiyarsa abinda Allah ne ya kaɗaita da halittansa sai a zo a ce wane ma yana da wato ta cewa a kai to wannan babban shirka ce daga cikin nau'o'in shirka Allah ka tsare mu ko kuma a yi wa Allah shirka a cikin uluhiyya ibadoji da Allah ya ce a yi mishi shi kadai sai mutane su rinka yi wato hada wasu da shi a cikin wannan aikin wannan shine shirkul ibadati shirka a cikin ibada na uku shine shirka cikin sunayen Allah da sifofinsa a ɗauki sifar Allah a baiwa wani halitta kowane ne wannan wannan shirka ce babba daga cikin anwa'u shirk misalin su suka ce idan aka ɗauki shirkul a rububiyya shine mutum ya ƙudirce a zuciyarsa, cewa akwai wanda yake da tasarrufi ko iko wajen gudanar da tsarin rayuwar halittu idan mutum ya ƙudirta wannan irin wato aiki ga wani Allah to ya yi shirku ya shirka a cikin ainihin wato a rububiya irin yadda wasu mutane suke ganin ai alloli guda biyu ne akwai Allah da ke jawo alkhairi akwai Allah da ke jawo sharri wannan shirka ne a cikin rububiya akwai irin wannan a cikin tunanin da mutane suke cewa alloli to daban-daban ne akwai Allah haske akwai Allah duhu duk waɗannan akidoji akwai su sannan mutane su rinka ganin cewa ai akwai abin da Allah yake da iko a kai a cikin gudanar da tsarin rayuwar 'yan adam akwai kuma abin da Allah bai da iko don haka abin da ya danganci wato halitta da kaza da kaza sai ce wannan na Allah ne sauran kuma sai ce a wannan yin wani halitta ne to duk wannan nau'i ne na shirka a cikin rububiya Allah ya kiyaye a cikin uluhiyya kuwa shine kamar yin shirka da Allah a cikin addu'a domin inna ibada addu'a ibada ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum to duk wanda ya zo wajen roƙo zai yi addu'a sai ya roƙi wani Allah to wannan ya yi shirka da haka wannan nan mala'ika ne ko annabi annabin nan cikin magabata ne ko fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a roƙon wani halitta sai Allah mahalicci idan ko mutum ya roki wani Allah to ya yi shirka da Allah cikin uluhiyya ko kuma abin da ya danganci shirka wajen ainihin wato bakance mutum ya yi bakance da sunan wani cewa na yi alwashi idan bukata kaza ya biya zan yi kaza da makamancinsu ko kuma wajen neman agaji shine iyaka na abudu wa iyyaka nasta'in Allah ya ji kamalan Idris Abdulaziz zuɗantan shi ko yana daga cikin wannan aka karanta ayan nan a wannan zamanin da zaka tuna da shi wajen kokarin yakan irin wannan shirkan ne da mutane suka shigo da shi cikin addini aka koma ana roƙon wani Allah ana neman agajin wani Allah daga mutum ya buɗi baki ya ce ya Muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sada ni yana cewa annabin ina cikin kunci kai ne zaka fitar da ni wannan shirka ne wallahi Allah ka tsare mu to sannan kuma a cikin sifofin Allah da sunayensa to a can a baya in ba ku manta ba a cikin tarifin al-Imam Ibn Taymiyyah yayi bayani akan cewa a daidaita Allah da wani shi a cikin abin da Allah kadai ya cancanta ma'ana ashe akwai wasu abubuwan da zaka iya jin daidaito amma ba matsayi ɗaya ne da na Allah da na halittu ba misali kamar cikin sunayen nan zaka ji cikin sunayen Allah akwai wasu halittu da ake sawa sunan amma ba dan daidaita su da Allah ba to irin wannan ba shi ake cewa shirka ba amma ka kudirci cewa irin girma da matsayi da Allah ya cancanta wani halitta shi ma ya cancanta da Allah da haka aka sa mai wannan sunan to wannan shine shirka babba da ake magana jama'a an gane ko Allah ya samu dafi. abu na gaba kafin gaba na kusa da ƙarshe shine nau'in shirka ta biyu wato shirkul asgar shirkul asgar kuwa malamai suka ce abin da ya bambanta wannan shirkan da shirkul akbar shine wannan wasila ce wajen maganganun mutane ko ayyukansu wanda ka iya kai su zuwa ga wancan babban amma ba su riga sun kai ga babban ba to duk abin da zai maka wato a wasila ya kama hannunka ya kai ka zuwa wancan babban shirka to wannan abin shi a kira shi da karamar shirka amma bambanci shi da wancan shine malamai suka ce wannan karamin mutum na iya aikata shi ba tare da kuma an ce ya fita a musulunci ba ina fata an gane kamar me kenan suka ce ire-iren su sun hada da irin shirkoki da ake cewa shirkul khafi shirka ne a ɓoye kuma wannan shirkan har mutumin da kake ganin shi a matsayin nagartacce yana iya aikatawa bai sani ba domin yana da yana da tsammaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba sifanta wa sahabbai yace irin waɗannan shirkan sun fi bakin tururuwa a kan falalan bakin dutse a cikin tsakar duhun dare sun fi shi shiga duhu da haka za a ga musulmai da yawa suna yin su ba sani ba kamar shirka a cikin zance mutum ya zo zai yi rantsuwa ya rantse da wani Allah wannan shirka ce amma kaga wannan shirkan bai kai ga wancan da yake sujuda a gaban gunki ba shine irin yadda zaka ji mutane na cewa na rantse da kabarin babana kasan mutane na faɗi to wannan shirka ne ko mutum ya zo zai yi rantsuwa sai ya ce na rantse da shehiwa ne ko a kwaran kwatsa da makamancinsu to duk wannan ba su dace ba man kana halifan falyahlif billah duk wanda zai rantsuwa yi da Allah ko kuma mutum zai yi roƙo ya yi roƙon wani abu da sunan Allah da na wani shi dan Allah dan annabi wannan mutane ba suna yi ba shirka ce jama'a duk abin da zaka roƙa ka roƙa domin Allah wata rana wani ya zo gaban manzon Allah irin haka wata rana sai ya ainihin wato daidaita manzan Allah da Allah a irin haka manzan Allah idan shi ya jazir ya mishi fada ya ce a jahalta ni lillahi niddan yanzu ka da ni kishiyan Allah ne to duk sanda za ka yi abu domin Allah ka ambaci Allah kadai ka ka haɗa ni da shi wannan manzan Allah kenan fa amma kun tuna maganar can da muka yi dazu yanzu da za ka zo ka yi wa mutane gyaran wannan yanzu sai su ce ka zo ka lalata addini kun ga shaidan ko wallahi shaidan mugun bawa ne sai sa sai an yi da gaske Allah ka raba mu da shirka haka kamar yadda an wato muka ce mutum ya rika cewa dan Allah dan annabi ko yawwa ko mutum zai yi rantsuwa ya ce a na rantse da Allah da wani ko ya ce in Allah da wani sun so zan yi kaza hada Allah da wani nan shirka ne jama'a sai dai masha Allah wahda shi Allah kadai ina fata an gane ko kuma irin abubuwa da ake yi na rataye ga mutum ya je ya ɗin wani ƙulle-ƙulle duk waɗannan shirkoki ne wanda ainihin wato suna iya shiga cikin manyan mutane ma ba tare da sun sani ba ai sahabban manzon Allah ma sun taɓa samun kansa irin wannan yanzu waɗancan hadisai da muka ishara da annabi ya ta yin faɗa ai su sahabban ne sannan wata rana an zo za a je yakin hunain annabi sun wuce a wata bishiya na magariya sai aka ga mushirikai sun rarrata ya takobinsu sai suka ce ya manzo Allah mu ma mu samu wani bishiya mana mu yi tawassuli irin yadda mushirkancan suka yi manzo Allah ya Allahu akbar innaha sunan sarki ya tabbata ga Allah wannan sharrin shaiɗan dai bai gushe ba yana ratsawa cikin bayan Allah mutanen kirki manzo Allah ya wannan abin ai shirka ne ai ba a neman agajin komai da kowa sai na Allah jama'a an gane ko Allah madaukakin sarki ya samu dace so wannan a gurguje shine abin da ya danganci karkasuwan shirka to yanzu shi ne fa muke son mu shiga illar shirka kuma an ce lokaci ya yi. ma'ana <laughs> kuma asalin maudu'in tattaunawa kenan amma alhamdulillah ga su malam suna kusa za su tattauna mana su bari ni ambaci wasu abubuwa a gurguje waɗanda illolin shirka na bayyana a ciki sai mu ainihin wato ƙarƙare insha Allah abu na farko jama'a shirkan nan da kuka gani malamai suka ce tanaqqusun ne lillahi rabbil alamin wallahi rage wa Allah matsayi ne na ƙarshe duk wanda zai haɗa Allah da halitta ya ci mutuncin Allah ya wulaƙanta Allah ya rage wa Allah matsayin shi domin ta yaya za ka haɗa wanda yake halitta ka haɗa shi kuma da halitta ba ka ganin ko uba da ɗa in ka daidaita su ka ci mutuncin uba? haka ne ko ba haka ba to ina kuma ga Allah da ya halitta sai ka bashi matsayi da ɗaya da na hal shi yasa Allah ya ce wa man azlamu kaman yakhluqu ka halqi wane ne yafi zalunci fiye da wanda yake yin irin abin da nayi wato in ka ce zaka kwaikwayi Allah ka zalunci kanka jama'a an gane ko da haka Allah ya ce duk wanda ya ce zai yi wani abu domin ni ya hada da wani to ni na haƙura taraktuhu wa shirku taraktuhu wa shirku zan bashi da shi da abin da yake haɗa ni da shi ni ba na so Allah ya kyauta abu na biyu suka ce daga cikin illolin shirka yana ainihin wato bayyana ghayatu zalal wato kaiwa bata na ƙarshe shine batan da mutum zai yi na ƙarshe duk wani ce ko to yana bin mushiriki ne bai kai mushiriki bata ba shi yasa ka ji a cikin alkur'ani Allah ya ba mu labari cewa kafirai da mushirikai a ranar tashin alkiyama za su rinka cewa tallahi in kunna lafi zalalin mubin mun rantse da Allah mun tabbatar da cewa ashe muna kan bata mabayyanin bata ne a duniya saboda ne iz nusawwikum bi rabbil alamin domin mun daidaita halittu da Allah mahalicci ashe ku ƴan iskan allolin ƙaryan nan kun sa mun yi aini wato aikin bata ne ashe ku ba alloli bane to kaga wannan ya nuna ashe shirka bata ce Allah ya kiyaye sannan shirka jama'a azamin zulmi Shi ne zalunci mafi girma shi yasa annabi luqman a lokacin da yake jan kunnen dan shi yana mishi nasiha wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu me ya fara ce mishi ya bunayya la tushrik billah kun ji wa'azin farko kenan ku iyaye a yau kuna zaunar da 'ya'yanku ku ce musu kada ku yi shirka da Allah in ka gane hadarin shirka to abu na farko da ya kamata ka rinka yi wa ɗanka tankiya shine kada ka yi shirka domin duk ɗan da ya san girman Allah ya san matsayin Allah domin babu aula zai san haƙƙin halittu ‘yan uwan shi amma duk wanda bai san Allah ba zai iya yin komai jama'a ana fahimta ko da aka yace mishi inna shirka la zulmun azim da aka shirka shine zalunci mafi girma babu zaluncin da ya kai shirka shi yasa duk inda ake maganan musulmi da wanda ba musulmi ba to ba ma a gwada su wajen zalunci ka ce wai ga wani wanda ba musulmi ba ya fi musulmi adalci a ina ai zaluncin farko shine da ya haɗa Allah da wani jama'a an gane ko na gaba a wani wajen Allah maɗaukacin sarki ke cewa allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn kaga Allah yake ba su tudanya imanin su da zalunci ba na hudu isbatuhu lil a'mal jama'a shirka yana rugurguza aikin da mutum ya aikata da zaran mutum ya yi aiki na shirka guda ɗaya yanzu duk aikin da ya yi kafin yanzu sai ya lalata shi shi yasa Allah ya wa manzan Allah tankiya shi da kanshi Allah ya ce wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika me yace la in ashrakta ku duba wannan manzan Allah ne fa wato a tauna tsakuwa dan a tsorata aya manzon Allah fa ba zai yi shirka ba hashahu Allah amma saboda mu al'ummansa mu gane hadarin shirka sai Allah ya manta da mu kamar bai ma san da mu ba sai ya fuskanci annabin shi Ya ce hakika mun yi wahayi zuwa gare ka kuma ba kanka farau ba annabawan da suka zo kafin kai su ma sai da muka yi musu irin wannan wahayi me aka yi musu wahayi la in ashrakta wallahi in kai shirka la yahbatanna amalak duk aikin ka sai mun lalata shi wala takunanna min al-khasirin to jama'a idan shirka zai bata aikin manzan Allah Allah ya tsare shi kuma Allah ya ƙara tsare shi to ku gaya min waye shirka zai gyara aikin shi shi yasa mu da shirka sai dai mu batta wallahi Allah ka tsare mu sannan abu na gaba yana daga cikin abin da yake illa shirka wato munar zato ne ga Allah baka kyautata wa Allah zato ba shi yasa mutum zai iya yin shirka shi yasa ka ji annabi Ibrahim da yake mutanen shi wa'azi can da muka ji labarin shi yake cewa iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun a iskan alihatan dunallahi turidun sai ce ne sai ce fama zannukum bi rabbil alamin yace haba baba haba mutane na yanzu me kuke bautawa dinnan lima ta'budu ma la yubsiru ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya zaka bautawa abinda bai ji bai gani ba zai iya tsina na komai ba akwai nau'i na rashin hankali a cikin aikata shirka da haka sai ya ce musu a ifkan hatan duna Allah ridu sai ya ce innakum fama zannukum bi rabbil alamin wani irin zato kuke wa Allah ne malamai suka ce abinda ake nufi da zato anan fassara biyu na ɗaya me kuke zaton za ku haɗu da shi a wajen Allah ranar tashi alkiyama in kuka mutu kuna shirka kuna ganin Allah zai kyale ku shine fa ma bi rabbil alamin fasara ta biyu suka ce me kuke zato Allah ya gaza shi na naƙasa har kuka ɗauko wani kuka haɗa da shi mana kuna ganin Allah bai cika ba ne kun naƙasa Allah ne kaga ahlahu mamur kowanne daga cikin wannan ba daɗi ainihin wato ba da amsa Allah ya kyauta daga cikin illolin shirka suka ce duk wani ma'aboci shirka ko Allah ya sifanta shi da najasa ƙazanta ne haka ne ko Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun dan Allah jama'a yanzu wani zai iya zama kusa da najasa a ce ga fitsari ko bayan gida an yi inda kike zaune zaki zauna tashi zaki to balantana a sifanta mutum shi kanshi da najasa kaga wannan ya nuna al'amari yayi muni Allah ya kyauta sannan ka dubi yadda Allah madaukakin sarki ya alƙawarin cewa laifi ɗaya da ba zai yafe wa duk wanda ya mutu yana yi ba shine shirka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ya ce lallai Allah ba zai taɓa yafe laifin shirka da duk wanda ya mutu yana yi ba in kaga Allah ya yafe mutum laifin shirka ko ya tuba ne kafin ya mutu kuma ya bar shirka da haka abin da ake so shine in mutum yayi a baya ya tuba idan yana kai ya bashi yanzu ya tuba kuma ya nisance shi domin kada ya mutu akan shirka Allah ka tsare ni na ainihin wato gaba al-Imam Muslim ya ci hadisi daga sahabi Jabiru dan Abdullah Jabiru ya ce wani mutum ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa manzan Allah mal mujibatan menene abubuwa guda biyu wanda ɗayan su dole sai ya jawo ɗaya annabi yace man mata la yushriku billahi la yushriku billahi shay'a dakhala aljanna duk wanda ya mutu baya shirka da Allah to zai shiga aljanna amma wanda ya mutu yana shirka to dan wuta ne shi kaga wannan ya nuna ashe makoman duk wanda ya mutu yana shirka wuta Allah ka tsare mu sannan yana daga cikin illa shirka shine akwai boyayyu wanda mutum ma zai iya aikatawa bai sani ba shine irin wancan shirkul asgar da muka ji abu na gaba annabi ibrahim alaihi salam saboda sanin illa shirka sai da ya dinga magiya yana roƙon Allah Allah ya tsare shi daga shirka ba shi kaɗai ba da zura'an shi yana cewa rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam shi ma kanshi manzon Allah kullum addu'an shi kenan Allah ka tsare ni daga shirka ashe kaga duk abin da annabawa ke neman tsari daga barin shi to abu ne mai haɗari sannan abu na gaba duk wanda kamar yadda muka ambata ya mutu yana shirka wallahi dan wuta ne Allah ya ce innahu man yushrika billah faqad harrama Allah alaihi aljanna duk wanda ya shirka da Allah Allah ya haramta mishi aljanna wa ma'awahu nar wa ma lizalimin min ansar Allah ya kyauta sannan yana daga cikin kaba'iru dhunub manyan zunubai da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim yace ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ku nisanci wasu manyan zunubai guda bakwai daga ciki yace na daya al-ishraku billah sannan sihiri sannan zina sannan ƙazafi sannan riba sannan tawalli a yaƙi an gane ko sai kuma shan giya shurbul kam waɗannan zinabai guda bakwai annabi ya ce manyan zinabai ne da suke hallaka ma'abotan shi shi yasa dangin shirka bin bokaye tsubbu sihiri jama'an an gane wannan da kyau ko wallahi duk wanda ya san ya aikata a baya tuba wa Allah duk wanda ya san yana yi yanzu ya tuba ya daina su ne dangogin shirka wanda duk wanda ya mutu yana yin shi Allah ba zai yafe mishi ba na ƙarshe mutum ya sani da cewa da zaran ya aikata shirka to ya fa kafircewa Allah kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Bukhari da Muslim har ila yau suka fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arrafan duk wacce ta kuskura ko duk wanda ya kuskura ya je wajen wani boka mai da'awan gobe da nisa wai shi ya san gobe kenan ko da haka duk abin da ya faɗi yanzu yanzu nan ne in ma aka ce sai gobe ma ya yi nisa shine ma nan gobe da nisa manzo Allah ya ce fa saddaqahu bima yaqul ya gaskata shi da abin da yake cewa faqad kafara bima unzila ala muhammadi ya kafircewa abin da aka saukar manzo Allah idan ko bai gaskata abin da ya ce ba zuwa kaɗai ya yi rakiya ko irin wancan zo ki raka ni sai kika raka ta to kwana arba'in sallan ki Allah ba zai karba ba to kuma duk wanda Allah bai karba sallan shi ba guda daya to akwai matsala fa balantana a ce na kwana arba'in Allah ka tsare mana imaninmu ɗan uwa masu albarka gaban karshe a gurguje shine waɗannan hanyoyi mutum zai tserewa shirka hanya guda uku zan ambata malam tashi ai ba sai an zona ba na farko ka yi kokari ka san mecece shirka wannan na daga cikin hanyar da ake gujewa sharri hadisin a huzaifa ibn al-yaman ko ya ce mutane suna tambayar manzon Allah game da alkhairi amma ni in nazo zan yi tambaya sai in tambaya game da sharri me yasa sai ce mahafata an yudrikani in na san sharri to zan guje wa sharri haka duk wanda ya san shirka to zai guje wa shirka yanzu walhalla abin da ka ji na karin bayani akan abin da ka sani a da zai sa ka ƙara tsoratan shirka ko ba za ka tsorace shi ba kaga sai ka guje amma da wanda baka sani ba sai kai ta yin shi Allah ka samu dace haka aka samu wani mawaki shi ma yake ko suna cewa Abu Farras ne ko alhamdani yake cewa araftu sharra la li sharri walakin li tawaqqi na san sharri ne ba dan in aikata shi ba sai dan in nesanta kaina daga shi yace wa man lam ya'rifu sharra min alkhairi yaqa'u fihi dan baka iya bambance ba zaka auka ciki baka sani ba yanzu shi kamar yadda muka ambata dazu cewa da mutane suke dan Allah dan annabi waye kila zai ce bai taɓa yi ba a cikin mu nan kaga saboda baka sani ba amma daga yanzu fa zaka kiyaye ana fahimta ko Allah ya samu dace na biyu mutum ya rinka yin wato iyayin shi wajen ya ga ya tse mana ya tseratar da kanshi daga shirka shine Allah yake cewa fattaqullaha mastata'tu duk abin da ka ji ba kyau ko to ka nisance shi wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu to kuma wannan kai za ka yaƙi zuciyanka kai za ka yi da kanka wa man yuqa shuha na ko da haka kada ka ce to niya na iya ai haka Allah ya kaddara eh to Allah zai kaddara maka shiga wuta Allah ya kiyaye na ƙarshen su shine kai ta yin addu'a ka ji annabin Allah Nabi Ibrahim ma bai fasa yin addu'a ba yana cewa Allah ya tsare shi daga shirka haka manzon Allah kullun addu'an shi kenan Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa a'udhu bika ma la a'lamu da haka sai mun ƙara da addu'a mu rinka yi wa kawunan mu muna yi wa 'ya'yanmu, mu muna yi wa zuri'an mu amma wallahi in ba haka ba mutum yana cikin wannan rayuwa mai wahala kuma ya je ya sa kanshi cikin shirka kaga khasirar duniya wal akhira yan uwa masu albarka ya haƙuri na ki tsayuwa ana ta tsaida ni lokaci ya riga ya cika wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بايان gaisuwa تعبين مسلمتي ina ƙara jaddada godiya ga su malam masu masaukin bakinmu da suka karama mu suka ba mu wannan dama domin mu samu lada juna mu isar da gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu kuma Allah ya ba da iko a samu wasu koma duka su aiki da abin da aka karantar ah, malam abu uwaisa ya riga ya gabatar da karatu gaskiya a nan ne na ɗan wasu abubuwa guda biyu zuwa uku da nake ganin zan tsokaci a kai sai kuma na ƙara samun natsuwa da babban malamin ya shigo na tabbatar zai haɗa da nashi da nawa ya tsintsince guraren da suke na ba daidai ba domin a gyara fatanmu ne Allah ya riko da harsunanmu mu faɗi abin da yake na daidai ya ɗauki saƙonnin daga zukatanmu zuwa zukata ɗan uwa iyaye mata ana tattaunawa ne game da shirka malam ya yi bayani game da abin da ake nufi da shirka ita ce haɗa allah maɗaukin sarki da wani akan dukkanin wata bukata da mutu yake da ita ko kuma dukkanin wata ibada da zai aikata zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala shirka tana komawa ne zuwa ga kishiyoyin kashe-kashen tauhidi akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul asma'i was sifat idan kuna so ku fahimta abu da kyau to ku gane kishiyarsa ina cewa bi diddiha ta tabayyanul ashiya da kishiya kake gane abu wal diddu yuzhiru husnahu diddu ana cewa ya abu shi yake nuna kyawun ɗayan kishiyar ba ka gane farina da kyau sai ka kalli baki idan muka ɗauki bayanan da malam ya yi sai mu rika ganin shirka kamar tana can nesa ko ta tsaya a tarihin mutanen baya ba mu cika kawo ta mu a tsakaninmu ba wannan kuma nan ba ita bace manufar karatu karatu kana zuwa gaba malami ne da zuciyarka da dace domin a wanke maka kamar da kake ɗaukar rigika ka kai ma mai wanki da guga so kake a wanke maka ita tas sannan a goge ya 'yan uwa abin da ya shafi tauhidin rububiyya yadda da cewa babu wani wanda ke yi sai Allah mu ma muna da namu matsalolin bayan na waɗanda malam ya buga mana misalai kamar yadda malam ya yi tsokace kafin taliki galibi abin da yake damun sai mu kasa gane cewa babu mai yi sai Allah ko da duniya za ta taru ba za ta iya ba mu ba kuma babu mai hana mu sai Allah ko da duk duniya ta taru akan tana son sai ta hana mu amma abubuwa guda hudu galibi yan uwa mata suna samun zamiya a kansu abu na farko shine matsala aure idan wata ta ga wani tana so ta ƙwalla faranta akan haka ko kuma Allah ya kaddara ma wata samun jinkirin aure ta dade bata samu wanda za ta aura ba sai ta sauka daga tauhidi ta koma shirka sai ta rika tunanin akwai wani ko wata da za su iya ba ta taimako domin ta samu wajen aure ana samu ko ba a samu na biyu abin da ya shafi haihuwa idan wata Allah maɗaukin sarki ya sa ta aure amma sai Allah ya ta mata wata samu haihuwa ba ko ma kwata-kwata wata samu haihuwar ba sai ta sauka daga tafarkin tauhidi ta koma zuwa ga shirka ta rika tunanin akwai wani ko wata wanda za su iya ba ta wani taimako wanda da sun ba ta wani taimakon za ta samu haihuwa sun manta Allah cewa ita fi haihuwa kyauta ce ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan wa yaj'alu man a kima duk yadda kuke ganin ku nan da manyan hijabai mafi yancin ku da niƙabi, da wani zai zo gittawa ya ce ga wani magani mai ci wallahi na rantse muku da gwada sai an haihu saka ga suna ɗaukar takalmi suna fita wallahi ba kowace za ta iya mallakar zuciyarta ba tana ganin wannan wanda yake tura magani a baro ya fi wanda ya halitta sama da ƙasa zai iya ba ta haihuwa barin tambaye ki Allah shiga wata malam ban san ko akwai ba a cikinku a cikinku akwai wacce take da baba wanda ya fi aisha radiyallahu anha akwai wacce take da miji wanda ya nufi na aisha radiyallahu anha akwai wacce take da matsayi wanda ya fi na aisha radiyallahu anha ita fa uwar muminai ce ita ce ake ce mata ake hiya ummu abiha ita maman babanta ne domin babanta mumini ne annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatu Ya'yanta nawa da ke da ita wa ya fi buƙatar ya samu ɗa ga miji irin nata ko kina tunanin ba ta roƙi Allah ya bata bane ko kina tunanin ba ta so ne matan annabi nawa guda nawa ne suka haihu guda biyu guda biyu ko mu ce uku khadija radiyallahu anha sai ma ya to sai kuma wa to kun fi sauran to a nan muke samun matsala sai wata ta rika jin wani damuwa a zuciya ta game da Allah abinda zai ta maka da hankali kenan ka rasa wa take tuhumawa take zargi sai tana ganin akwai wani likita ko wani boka ko wata malama da za ta ba ta taimako duk ta tsallake ma waɗanda suke bayarwa ita ma ta kai zuwa ga samun da'irin nata misalai kawai zan buga malam zai ba mu mafita abu na uku game da kishiya kamar da malam ya buga misali da an ce wace za a mata kishiya da wuya ku ji ta isir istirja'i gani take ba gurin Allah ya kamata a koma ba ɗai ne wacce za a ce kina da labarin wani zai miki kishiya za ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za a ta zage shi ta zage uban shi ta zage uwar shi da waliyansa da yan uwansa da kuma maza ajma'ina duk mazan duniya sai ma shiga cin wannan zagi hatta aminansa ya yin kira su munafukai shi yasa mu dai ɗalibai malamanmu da muka gano suna da mata fiye da ɗaya to ba ma ɗaukan fati in ba haka ba sai su sa a hana yi a ƙimana karatu inda kishi da haɗa aure ba abin yi ba ne da annabi bai yi ba da Allah ya ce ya ba da dama fankihu ma qaba lakum min an-nisa'i masna wa to da ke kike jan haushi wa ke jan haushi ke kin ce ki son kishiya ke wa kike kishiyanta akan wannan magana to ina buga misali da abin da mala ya faɗa mala ya ɗauko tarihi a bayani kuma ina kawo shi a yau Allah ka ba mu fita na hudu shine ciwo ayi na gargajiya ayi na asibiti an yi test an yi hoto an sha magani ba a warke ba to a nan muke sauka daga wanda yake ba da rayuwa da mutuwa da wanda yake ba da lafiya ya jarabta da ciwo sai ku ga ana sauka daga layi daga tauhidi ana kuma zuwa ga shirka ita tana ganin akwai wani ko wata wanda za su iya ba su magani su warke nan take face ba tare da taimako da kuma sababi da zartara daga Allah subhanahu ta'ala ba har ma ke ta ce mun yi addu'a mun yi addu'a mun gaji bari dai mu gwada wance an ce aikin sa na ci muna yi ko ba ma yi to wannan sune misalai guda hudu wanda suke da alaka da matakan tauhidin nan guda hudu dukkaninsu makoman mata har ma da mazan galibi manya-manyan 'yan siyasa da ɓarayi da 'yan ta'adda da kuma shugabanni shine boka galibi idan kika lura ke da ke zuwa jan bokan makin fisa domin da ya fi ki ba zai zauna yana bukatar ki zo ya ɗibi ƙasa ko kashin dabbobi ya baki ba ki je ki haɗi ɗiya kina tunanin shine warakarki sai Allah ya miki istidraji buƙatar ta biya ke kuma najisa ce kika ci shi kuma ya ci banza wa umli lahum inna kaidi matim ga wani labari takaitacce wata mata ce mijinta ya mata kishiya ta yi duk abin da za ta yi na faɗa da hargagi domin a fasa ba a fasa ba to bayan an kawo amarya an ta da shi ita ba ta ga ta zama ba wannan aminiyar tata da take kawo mata ziyara munafuka wacce take ita ce yar ta'adda yar fashin tauhidi ta zo ta ce ta gano wani a daji aikin shi kamar yankan kwakun ji ƙarya aikin shi na ci ke ta ce bari mu je ta saba hijabi ta ce ko neman izini ma ba zai mutum da bai da mutunci na san da zai yi maganin suka tafi cikin wannan dajin sai aka samu arashi a lokacin da ta je domin gana da wannan bokan sai ta tara amaryar ta riga ta zuwa sai ta yi istiraƙus sam'i sai ta sa coji ta da tana cewa wallaya an kawo ni gidan kuma na ga gidan kama akwai alheri amma na tarar da wata munafukan mata sannan akwai mamar shi manaro tana sa mana ido ni so nake a rufe musu baki kawai sai yanda na da su ya ce ba ki da matsala me kike da shi ta ce ba abin da ba zan iya bayarwa ba ya yanko wata kuɗi masu yawa ta ɗauko ta bayar ya ɗibo ƙasa ya bata to a lokacin da amarya ta fito sai ta ga uwar gida sai hankali ya tashi sai ido ya rena fata saboda haka duk da haka ne ta jure ta ce ita ma bari ta shiga ita ma amarya sai ta laɓe a lokacin da uwar gida ta shiga ta samu boka tana mai bayani kuma bokan da ma wa huma hijab bayan hijabi na gashi akwai kuma na zahiri ta zo ta kawo bukanta ce wannan wacce ta fita nake so a yi maganinta duk abu da ta ba zan iya ninkawa muna da gonar mu ta gado wallahi zan iya sai da ita ita nake so a yi maganinta ya ce ya baki da matsala in dai zaki ba mu abin da yafi na bata ayan iya kudin ka iya shagalin ka ce na ma alkawari nan da kwana biyu zan je ƙauye, za a tattaro za a kawo ma to a lokacin da suka rankayo ta fito uwar gida kawai sai ga uwan mijin ita ma ta zo to kun ga gidan boka ya zama gidan biki shi kenan sai suka koma gefe kowa ya buga tsaki ita kuma babbar kaka uwan miji ta yi gaba ta shige wajen buka, ta ce ta zo da bukatu ne da tana da wata sarka tana masa rashin mutunci to amma an kawo mata wata amarya ta lura da cewa ita ma za ta bi sahun wacan za ta haɗa mata baki so take da uwar gidan da amarya ga baki dai a bata su ta sa a jiwu sai inda ce da mijin a gaya mata duk abin da wacce ta bayar ita ma za ta ninka in ma gidan da suke zaune za ta matsa wa mijin sai ya bayar sun ce ai ba matsala ya gaya mata abin da waccan ta tsara za ta bayar sai ta ce to za ta ninka ga baki ɗaya in ita wacce gona za ta siyar ta ita kuma gidan ɗansa za ta siyar ta mallaki ɗa ta mallaki amarya ta mallaki kishiya to su kuma nan kowa ya ji abin da kowa ya faɗa to lokacin da suka fito a tsakar gidan boka sai aka kaure da faɗa sai hayaniya sai bala'i sai doke-doke boka hankalinsa ya tashi saboda ya san alaƙa da ke tsakanin su ukun nan sai ya ji an shaƙe maman miji tana ihu za a kashe ta sai ya fito a guje yana musu faɗa yana ce ba ku da hankali ne to ashe ya manta abin da ya sa ya rufe fuskarsa sai ya yayi sai suka ga ashe mijinsu ne na karanta wannan labarin ina ga bai fi TV da wuce ba galibi abin da ke faruwa kenan tsakanin wanda ke zuwa wajen boka da shi bokan duk waye suke ma juna duk yan damfara ne duk wanda ya samu sa'a wani shi yake ɗauka in an yi sa'a Allah musu daji dukkanin su ta halaka Allah shiga wata malam da ne ake boka a daji mai irin wannan sifa amma yanzu akwai bokaye na zamani wanda suke ɗaukan wanka suke goge hula suke gida mai kyawu kuma ake yin sa bokanci ake ba ma sai kin zo ba akwai za a baki number waya za ki faɗi bukatunki zai tura miki account number idan yi receiving ala zai ce daga can zai miki aiki Allah shiga su malam gidajen tibin nan su ne suke tallan magani kai daga ganin abin da suke cewa suna ba da maganin sa ka san bokanci ne ga nan wayan su nan yan omu mata suna ɗaukan namba kai kana ganin ka iya bakin kokarin ka ka tura ta islamiya tana sanya hijabi amma ga baki da gidanka babu tauhidi muna da wannan matsalolin ko ba mu da su Allah ta shirya da mu mataki na biyu da nake son na tsokace a kai muna fatan Allah ya ba mu mafita a kai shine matakan shirka guda uku da guda biyu da aka ce akwai ashirkul akbar akwai ashirkul asgar wayancin misali na ashirkul akbar wanda aka buga to me misalan ashirkul asgar da suke faruwa a tsakaninmu zai wuya a ce dukkaninmu na mun kubata sai dai wanda Allah ya tsare suna cewa a shirkul afgar ita ce riya riya kuma kala ce akwai riya a shirkin akwai riya a ikhlas riya a ikhlas shirka babu Allah a zuciyarki kawai wanda kike domin sa shine a zuciyarki akwai kuma riya a shirkin kina nema a wajen Allah kina nema a wajen wani ga misalai guda hudu ira za ku yadda duk abin da nake yi baya gani ko ba mata suna gaya mazajensu ba to a lokacin da kike daman kina yi dan waye da waye kenan kina yi dan Allah kuma kina yi dan mijinki alhalin shi wannan aure ibada ne ya abin da kike yi lada kike nema misali na biyu gudunmawa biki ko suna tsakaninku da Allah dan Allah tsantsa kuke yi ko ko dan ta zo min ba zai a ce ban je ba kaza ta bani ba zai in ba ta kaza ba ai ba ta zo ba ni ma ba zan je ba abin da yake faruwa kenan shi ma fa shirka ne in za ki bayar dan Allah ki bayar ki ba wacce bata baki ba ma ya fi. ki ba wacce kike tsammanin ba za ta iya baki ba shine wanda ya fi. misali na uku hatta zuwa makarantar nan wasu da suke ba tsantsan dan Allah suke zuwa ba suna zuwa ne saboda jin kwarjinin wanda ya ce su zo in su ne ko saboda uwar gida ta taho to amarya ba za a ce ba za ta da a bata ba sai ta zo domin ka a raina ta ko saboda ƙawata ta zo ita ma dole a ce ta zo ka a ce an ba su labari a ga su manyan malamai sun zo daga Zariya. ai ba zan bari a yi ba ni ba gaba kiɗa ta manta magana Allah suka zo faɗa kuma dan Allah ake faɗa ta zo ne kaɗai dan ta gansu kada kuma a ba ta labari ba wai dan Allah ta zo ba Allah ka shirye mu hatta sallah idan wata tana cikin sallah sai mijinta ya shigo gida an ta wani miƙe bayanta domin ta nuna masa ta iya ruku'u ta lankwashe da kyau domin ta nuna masa ta iya sujida ta manta wane ne ke gabanta tana kallon wane ne ke bayanta muna da wannan matsala ko ba mu da ita hatta karatun alkur'ani wasu in ka ji suna feke murya wallahi inda karatun da ake boyewa ne ba haka za su yi ba inda karatun da su tashi cikin dare ne suna yi ba haka za su ba wannan abubuwan sun yawa kuma su ne za mu fara gyarawa kada mu rika kallon lata da manata da uzza da yauka da nasru mu kalle mu tsakaninmu a cikin waɗannan gudana muka kubuta na ƙarshe wanda ina fata malamin mu in ya zo lokaci a kai zai saboda na ji ya taɓo abin jiya kuma ya taɓa min zuciyata ya ce akwai wasu daga cikin mata waɗanda suke da nau'i na tuhuma ga Allah subhanahu ta'ala game da tsarin yadda ya tsara rayuwa akan abubuwa kamar haka na farko gado ita an aure ta an auro wata ba ta haihu ba wata ta haihu mai gida ya mutu an ce dan wace ya kwashe dukiya ita kuma za ta yi tarayya a sumuni sai ta rika zumbar baki tana yada magana ba ta san wa take maraji ba da za a ce a bana wa a ba wa ne kaso biyu ni a bana rabi ba ta san wa take tuhuma ba abu na biyu game da miji su wasu har suna ganin kamar addini bai musu adalci ba da ya ɗora maza a kan mata ya kamata a ci su ne daidai galibi abubuwan da suke kalla a waya kenan daga manzanninsu da annabawansu daga kano 'yan social media sun ƙala hadisi sun ƙala aya Allah ka shiyar da mu abu na uku shine game da kishiya har na taɓa jin wata tana cewa shi Allah maɗaukin sarki ya hana a masa kishiya amma mu kuma ya ce a mana saboda ita bata gane laisa ka mislihi shay'un ba bata gane me bambancin ta tsakaninta da Allah ba Allah shiga su malam wallahi akwai waɗanda hatta aljanna suna jin damuwa a kanta in ana maganar horul ain horun maqsuratun fil qiyam lam yatmithunna insun qablahum wala jan wasu ba su san ana fassara ayan nan ba su san ana bayanin ayan nan da a ce akwai wani gida wanda ba wuta ba kuma ba aljanna ba inda za ta zauna ita kadai gwamnati zaɓin da za ta zauna ita kadai fiye da ta je aljanna ta manta wani za'ana ma fi sudurihim min ghillin Allah ka shirya da mu na ɗebo matsalolin ne gaba ɗaya mun gabatar da su zuwa ga baban malamin baki ɗaya Allah ya ba mu magani assalamu alaikum wa rahmatullah uh, Sheikh Ibrahim Aliyu Ladan Allah madaukake saka da alkhairi wato ku dai kun yi sa'a saboda tunda muka zo malamin nan muna ta kokarin mu kama shi ya amma Allah kun ga ku anan kun kama shi to malam Allah saka da alkhairi Allah kara bude ilimi akwai assalamu alaikum da bakin namu da kuma su audience akwai wani abu da na haɗu da shi a tafsirin azumi na bana sun da Allah haɗa ma nan watakila mai sharing experience din malam wallahi a tafsirin bana na mata to ba dai zan ce a wuri kaza ba wanda kuma ya ce a wuri kaza ne ba ruwana an bani takardu kamar guda biyu malam waɗanda suke ikirari ko itirafi cewa su sun kashe mutum a cikin irin wannan audience karatu ta zo aka yi sa'a watakila ta fahimci karatun musamman ishu waiwa yake mana surutu ne hadan kun ji na ce wata ya nisa hayo ya za ina magana ana mana surutu bilalabi kowa samur bayan ga matsala ta shafe ku ya kamata ku ji wannan zancen ta farko malanta ta turo mutu cewa ita ta taɓa sanadin mutuwar wata mata a ƙarshe kuma su sirikata ce menene matsalar ta ce gani ce tana nema ta hana ta auri ɗanta sai ta gani ya kamata ta mata ta wuce da ita kuma na tabbata ba asibiti kai ta ba aka mata allura a wurin su malam boka ta je yanzu daɗin da na ji lokacin tana neman mu ba ta shawara ya za a yi ne waɗancan iyalin su ya mata bayan ita an mantakar da ta biyu ban karanta kowa ita ba ita ma irin wannan rancen. kuma duk in an bi za ka ice wallahi zuwa wurin boka ya gane masifa to wanda aka rusa mishi alaƙa shi da ubangiji baraka wa ta'ala to dame ba za a rusa alaƙa shi da sauran al'umma ba to Allah ubangiji ya kiyaye ta yi Profesa a zai biyu duka da kanta alikat guda biyu da kuma ita wannan magana din Allah ubangiji ya jagoranci الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babu shakka akwai farin cikin saduwa da waɗannan fuskoki masu albarka na iyayenmu mata a wannan gari na zangon daura yadda kuka taru don sauraron saƙon wa'azi da nasiha da tunatarwa ina yi muku addu'a Allah Ubangiji ya shi muku albarka Allah kuma ya kyautata rayuwarku da ta zurriyarku ya sanya ku daga cikin masu jin kyakkyawar magana kuma su yi aiki da ita a matsalolin da iyayenmu mata suke a wannan rayuwa suna da yawa kuma galibi malaman nan daga kan asalin malami mai muhabara malabu waisa zuwa kan malami mai gabatarwa babban liman da kuma dan uwana malam aliyu ibrahim ladan a duk sun tattauna a kai har ma irin matakin da za a iya cewa wa hal taraka lana aqilun min dari ai ba su ba wani abu da za a faɗa ba amma dai ba za a rasa ɗan abin da za a ɗan sada a cikin zatattukansu ba a batun haihuwa da aka bijiro da shi game da yadda mata suke kallon damuwar rashin haihuwa shi dai allah maɗaukacin sarki a tsarin da ya yi da ya ba mu labari ya ce haihuwa kyauta ce daga gare shi kuma yana baiwa wanda ya ga dama ne a ko 'ya'ya maza ziryan ko mata ziryan ko sirki ko kuma ya hana a cikin hikimarsa ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man ya sha'u aqima duka cikin hikimar Allah ne da iyawarsa na ji dadin misalin da malamin ladan ya gwada na saida aisha radiyallahu anha wadda mace ce abin kwatance a kore yaushe rayuwarta cike take da darussa da irin darajar da Allah ya mata da kuma a lokaci guda Allah madaukin sarki ya jarabce ta da rashin haihuwa to abin da nake so na ƙara a nan shine da Allah ya mata wannan jarabawa bata ɗauki irin salon yadda ku kuke ɗauka ba damuwa wacce za ta sanya miki hawan jini ko damuwa wadda ta sa har ki ki rabu da imaninki ki ki shiga cikin mummunan hanya sai ta yi istiglalin wannan dama ta yi amfani da wannan lokacin shi ne ta waye gari ta zama malama aisha da ake jin labarinta a lokacin da kike da 'ya'ya lokacin ki gaba ɗaya zai tafi zuwa ga kula da su zuwa ga su da shirya su zuwa makaranta da yi musu hidima kula da marasa lafiya a cikinsu duk abin da kika samu tanadinki game da 'ya'yanki duk wata uwa abin da take kenan tsawon rayuwarta so da haka zai zama ke baki da wata ajanda a rayuwa sai ta 'ya'yan nan har kin yi musu aure ma har yanzu baki haƙura ba za ki je ki ɗauko jikokin ki ci gaba da kula da su za ki tafi gidan sirika ita ma ki je ki kai mata ɗauki ba haka dai iyayen mu suke yi ba to wadda ba ta da 'ya'ya Allah bai ba ta haihuwa ba maimakon ki zauna ki ta nunkufarci da damuwa ko kuma har tashi ki tafi gidan boka da sai ki irin abin da Aisha ta yi wannan lokacin da kike da shi mai yawa sai ki amfani da shi kima ki wani abu da zai amfane ki ki nemi ilimi ki yi sana'a ki yi kasuwa ki yi haddan alkur'ani ki shiga a dama da ke a harkar ilimi yadda Aisha ta zama kallabi tsakanin rawuna an ana magana ilimi a tarihin musulunci an ana ambatanta a matsayin mace wadda ba a taba ganin zakakurar malama irinta ba ta samu dama saboda tana da lokaci ba ta da 'ya'ya a gabanta ko jikoki ko surukai idan Allah ya miki wannan jarabawar sai ki kalli me za ki yi da lokacinki wanda kike da shi isasshe sai ki kama harka ilimi ko wata harka ta arziki ya fiye miki akan ki je ki ɗaiɗaita ɗan imaninki wanda shine lifeline ɗinki na tsira a lahira da haka iyayenmu mata da suke sauraron mu kai tsaye ku za su daga baya muna muku nasiha akan cewa ku alkinta imaninku ba ku mallaki komai da ya kai shi ba sannan kuma jarabawar da Allah ya yi miki game da rashin haihuwa ko wani abu to ki san ba akan ki faro ba manzon Allah sallallahu alaihi sallama da Allah ya jarabce shi da wasu kafirai marasa arziki a Makka yana ta ƙoƙarin su yi imani suna ƙara kafirta ya shiga cikin baƙin ciki da damuwa wannan ya daga cikin abin da ya sa Allah ya ba shi labarin annabawa da manzanni da suka gabace shi waɗanda suka sha wahala a gurin kafirai shi sa Allah ya ce masa muna baka wannan labari ne linu sabbita bihi fu'adak dan mu dafar maka da zuciyarka ta daki? kasancewa duk abin da su Abu Jahal da Abu Lahabi suka yi maka da su mu gira da makamantansu to an yi kafiran da suka rigaye su sun yi annabawan da suka rigaye ka fiye da wannan kafircin wa kazalika ma na min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun to waɗannan labarai su zama tasliya gare ki to haka shi sa idan suka cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi wani karin magana yace laqad uziya Musa aksara min fasa fasabar ce an cutar da dan uwa na annabi Musa fiye da haka sai ya hakuri to ki ma ki dinga tuna cewa aiko Aisha ma Allah ya jarabci ta rashin haihuwa ta yi hakuri aiko wancan ma Allah ya jarabci ta ma ta yi hakuri ke ma sai ki hakuri sai ki samu ladan hakurinki watakila fiye da ladan wadda Allah ya bata haihuwa bata gode wa Allah yadda ya kamata ba da haka mu rike abinda Allah ya ya raba mana cikin kaddararsa mu rike hannu biyu mu gode wa Allah watakila a cikin haka baki sani ba ashe akwai falala a gare ki ta yi inda Allah ya so ya jarabce ki sai ya baki ƴaƴan kuma ya hana su su zama mutanen kirki yanzu waɗannan bandit ɗin fa duka uwaye ne suka haife su yau da haihuwar su ba gara a ce uwarsu ba ta haihu ba da ƴan wiwun nan da karuwai da fasikai da shi kan shi bokan duka uwa ce kowa ta haife shi inda inda inda so samu ne da sai a ce waɗannan uwayen mai kun sa haihu gara a ce duk ba su taɓa haihuwa ba ya zama babu waɗannan shaɗanan a duniya na san kuma duk wanda a ce yanzu ta haifi ɗa mara jin magana yaya take jin damuwa da ta takaici babu wata uwa face tana so ɗanta ya zama mutumin kirki babu uwar da ba ta so in ta zama mutumin kirki abin nunawa a cikin al'umma ana shi masa albarka ita ma albarka na zuwa gare ta to da ki haifi irin wannan ai gara ce baki haihu ba to ki dinga tuna cewa watakila Allah ne bai san ki halaka ko wani ya halaka a sanadiyar ya kwanta a mahaifarki sai Allah ya baki babu haihuwa sannan batun kishiya wannan wani topic ne na mata da ba a rabuwa da shi ni kawai shawarar da zan ba ku kawai ku taron kwa ido da zaki zama zama kishi less kun wannan turancin zai shiga da ya fi miki zaman lafiya kun ga mu maza ba ma daina wannan gane ganen nan mu ga wannan mu ce muna so in Allah ya koma aure ta duk abin da za a yi wallahi ba za mu daina ba da ku kwanta da hankalinku kawai kamar kamar ba kuwa ta mutu mun yi wani aboki bari ba ku labari ku saurara wani abokinmu irin haka yau asabar ko lahadi za a ɗaura mai aure da amaryar shi da safe yana tunan suna hidindimu aka bugo ya aka ce ga mataccen ta faɗi ta suma ce to Allah ya kyauta Allah ya bata lafiya saboda tsabar kishi ya hau mata har ta faɗi haka kai ta asibiti aka aka jona mata ƙarin ruwa shi kuma ya ci gaba da hidimar shi ba a ɗaga ba ba a fasa ba wallahi wallahi bai ma je kanta ba sai da aka yi sayan baki cewa shagari da daddare kenan sannan ya cewa amarya ya kamata mu je mu duba antinki tana asibiti <laughs> suka <laughs> kun ga a yanzu wannan mai sunan shi rashin imani ko rashin tausayi cin amana to ma a gun maza normal ne wallahi normal ina ga muku wannan wani sirrinmu ne da bai kamata mu fara muku da ko ku ya fi muku zaman lafiya Wanda Allah bai jarabce ta mijinta ya ga wata ba ko kuma mijinta bayi da kudin da zai aure ta tago da Allah wannan talauci ya zame mata masalaha <laughs> wanda kuma Allah ya jarabce ta to ita ma kawai ta yi hakuri shikenan ta cigaba da istighfari da salati kawai ta cika da imani ya fiye mata wallahi maza ba za su bar wannan ba da ka duk abin da za a faɗa za a yi ta ya ƙwanƙwana magana kuma sannan ku a yadda kuke awo a wannan harka awo ne da ma'auni kala daban-daban a lokacin da mijinki ne zai yi aure to sunan shi munafiki algungumi abokan shi munafikai kowa ma munafiki ne amma a san da yarki ce za ta auri mai mata ko kanwaki ko kaninki zai ma matarsa kishiya wadda kuke kallanta dama a matsayin ta tare ta hana ya taimake ku a lokacin kuma celebration kawai ake a lokacin ana cikin alheri dumudun sun ga ashe ba awo ɗaya ba ne ma'ana ƙarya ne da ake cewa ciwon yamace wai na yamace a ciwon yamace yamace ke jan shi yamace ke jawa yamace ciwo domin wannan da za a auro a yi ta mace ce in gaskiya ne ku daina son mata mata mana kuna sa a zauna lafiya a ce kwata-kwata mata ku ɗauko kan ƙa'ida duk mijin da za ku so inda yana da mata to kawai ku so idan ba ku so shi ba kun ga kun kare ma ƴan uwanku da ke cikin gidan alfarmata yawa za ku yin haka da an huta amma kina sana cewa yana da mata kika so shi kika nuna mishi ma ke za ki zo gidan ma aiki nuna mishi irin soyayya da ba a taba nuna mishi ba tun daga cikin waje za a dinga mishi alƙawura na ƙarya cewa an zo za a kula da shi ya ke kika dawo ƴan uwanki matsala yau Allah ya kyauta da haka ina ba ku shawara ne ni wannan ba wai wani karatu ne mai nisa ba kuma kun sani wani abu da zake so na shi shine mata a wannan zamanin sun jarabtu da wata fitina shine fitina kayan mata kayan mata ya zame muku bala'i iri daban-daban kuma akwai bokaye da suke samun mashiga ta nan a cikin kayan matan na akwai wanda watakila kawai magani ne akwai wanda sai an hada da bokanci akwai da sai an hada da najasa ko wani abu mummuna sannan kuma a likitance suna da illoli masu yawa Allah ya yi ɗan adam da daidaitacciyar ɗabi'arsa wajen buƙatarsa ga abinci ruwan sha buƙatarsa ga mu'amala ta jinsi buƙatarsa ga bacci da iska duka Allah ya riga ya daidaita sannan in ma mutum ya je ya ɗebi fiye da buƙata to ba amfana shi zai ba yanzu kaman ƙiba mai yawa obesity da mutane suke samu ai takan zo daga cin fiye da abin da jiki yake bukata shi jikin yana da abin da yake bukata na ruwa na oxygen na kaza na kaza to duk in ka ci abinci fiye da wannan ko ka sha wani abu fiye da wannan zai ɗabi iya abin da yake bukata sai da fajitin sauran kawai a matsayin a matsayin weight shine yake zama fat shi yake ƙara mutum ya zama ya zama kin zama katuwa kamar wata inyamara bakin gani to haka haka bukatar sha'awa take Allah ya dan adam da daidaitacce bukatar shi ta sha'awa to amma galibi yanzu an riga an rude tunanin matan ƙasar nan in za a yi mace aure sai an dinga mata girka kamar yan buri haka wata tana zaune lafiya da mijinta daga jin ta je ta kalli wasu videos a youtube ko a tiktok ko an samu wata shakiya mai karya gado tana bi gida-gida tana siyan musu nan ta ɓata miki ɗabi'a mata su zo suna kamuwa da kansa a mahaifa kansa a al'aurarsu kansa a nono kansa iri daban-daban wanda a bincike na zamani na likitoci da ma'aikatan lafiya ana tracing su zuwa ga shaye-shayen waɗannan kayayyakin da kuke sha wata ta dinga yawo tana ɗiga kamar ne da ta fashe. duk abubuwa iri daban-daban muna jin labarin su wasu muna gani kuma na san wasu ku sun san haka wata ta wuce ta wari kamar kamar ta ci jaba waɗannan abubuwan jama'a ku kiyaye su ku yi haƙuri ku zauna a ɗabi'a ku da Allah ya halice ba su da wani alfanu illa canza ɗabi'a zuwa ga abin da zai zama zai ja muku fitina daga baya dan jin daɗin ƙanƙanin lokaci ya haifar da matsaloli da za su biyo baya waɗanda ba san iyakacin su ba Za ni ina muku nasiha ne cewa waɗannan kayayyaki da ba a san su ba kuma ana zaune lafiya a ƙasar nan kafin a san su da ba a taɓa jin labarin su amma yanzu sun baza gari ko ina da birni da ƙauye da 'yan boko da wanda ba 'yan boko ba da masu sanya niƙabi da masu sanya gyala kowa ka taɓa ta labarin kenan sai kuma biya rikice a tafi asibiti ko a je ana neman wasu magunguna waɗanda kuma an riga an samu matsala a mu alkinta lafiyar mu kuma mu kula da abin da yake ya zama yana da matsala ba a halicce mu don mu caccanza ɗabi'ar mu ba shari'a ta yi hani daga waɗannan abubuwa mu kiyaye su don zaman lafiyar mu ina muku fatan alkhairi da addu'a Allah madaukakin sarki ya shi muku albarka yadda muka taru a nan Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin taron wato waɗanda Allah ya ce ta yi musu ni'ima ya tsallaka da su siradi Allah ya gafarta mana mu da mu Allah ya yi zuriya albarka wannan ƙasa ta mu muna addu'a Allah ya kawo mana ɗauki Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya yi mana dukkanin fitina dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambaya da aka aiko aka ce a karanta wa malam mai tambaya ta ce assalamu alaikum idan mutum yana da wata bukata sai ya sa aka yi mashi saukar alkur'ani ma'ana aka karanta mashi daga ƙarshe kuma ya yi abinci aka yi yanka ya yi sadaka ko kuma aka rubuta mashi ƙur'anin gaba ɗaya ya shanye wannan shi ma duk shirka ne dangane da rubuta alƙur'ani a sha akwai maganganu da malamai suka yi mabambanta wasu malamai cikin su hada limamu ibn qayyim rahmatullahi alai suna ganin babu laifi a rubuta wa mutum alƙur'ani ya sha ruwan a wanke ya sha kamar yadda ake yin tofi a cikin ruwa a sha in dai alkur'ani ne ba wani surkulle ba ne suna ganin babu laifi wasu malamai kuma suna ganin a'a wannan da ya zo a cikin shiryar magabata ba da haka barin shi ya fi dangane da karantawa kuma babu laifi mutum ya zauna ya karanta alkur'ani ba sai ya sauke ba ya karanta abin da ya sauwaka in kuma kin lazimtawa wa kinki sai ki bayan kin yi sauka babu laifi don kin karanta qur'ani kin yi addu'a ko shafi guda ne ko izu guda ne ko sura guda ce ko fatiha ce ko falaki da nasi ko ayat kursiyu da ire-iren su babu laifi mutum ya karanta ya tawassuli da su ya addu'a amma ba wai ya ba wani kwangilar karantawa ba wannan kan babu shi wani gardi sanke ke tura mishi da kwangila cewa ya sauke miki alkur'ani shi kuma ya raba ma almajiran shi alkur'ani kowa izu izu su sittin su sauke to wannan kowa ya karanta izu guda ne ba a sauke alkur'ani ba literally ba a sauke ba saboda haka babu laifi mutum ya karanta alkur'ani ya yi addu'a babu laifi mutum ya yi sadaka da abinci ko sutura ko ya yanka dabba da niyyar ya zubar da jinin don neman yarda Allah ko don neman falala Allah ya sadaka da naman wannan duka babu haramci a kai da zai zama haramci idan wani boka ne ya prescribing miki ya ce ga nau'in dabba ga irin yadda za a yanka in an yanka kada a bai wa mace mai ciki ko kada a bai wa yara masu suna iri kaza da kaza da kaza ko dole sai dai a yi sadaka da shi ɗanye za su sanya wasu ƙa'idoji kala daban-daban to da zarin kin ji waɗannan ƙa'idojin to akwai alamar akwai wata maƙarƙashiya ana so a bayyana kamar abu ne na kirki amma ta yi wani aljani ake ma yankan amma ke da kanki ki siyo dabba ki yanka ki sadaka ki karanta alƙur'ani ki addu'a ki tawassuli to wannan ba haramun bane insha Allahu wallahu ta'ala a'lam na ƙarshe wannan ta ce assalamu alaikum da farko ta yi addu'a da fatan alkhairi ga bakin malamai Allah ya maishe su gida lafiya ya saka da alkhairi ya sa su samu iyalai lafiya suna yin godiya kwarai da gaske ta ce cikin bayanan da aka yi a cikin wa'azi na wajen gaban illolin shirka akwai bayani akan na shida da aka ce boyayyar shirka to tana sa ya mata ƙarin bayani to ai alhamdulillah ai duk bayanan da malamai suka yi sune boyayyin shirka ai ma'anan wannan shine shirkan da ta shiga cikin mu muna aikata su ba mu ma sani ba ai kun ji malamai duk sun fito da su yanzu ko shine za a ce kuna yi ko ba ku yi kuma sai ku ce ne kuna yi to ai shi boyayyen ai yanzu an fito muku da shi ne domin ku daina da haka illa kenan ai illa shirkan. saboda ɓoyuwanta har mafi yawan za mutane suna yi amma ba su sani ba to kaga yanzu da malamai suka fitar ana fatan insha Allah za a nisance su kenan Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ba ah, ke saka da alkhairi gaskiya a waɗannan malamai babu abin da za mu ce illa Allah maɗaukake sa ayyukanku a mizanin ayyuka na alkhairi a karimci da kuka yi mana iska ba zai mantu ba kuma ina ga dai mu kure a ciki shine mu ce Allah ta muku a mizanin ayyukan alkhairi akwai a shugaban Jibus Malam Mansur Ibrahim tun ɗazu mana nan da shi da kuma shugaban majalisar malamai Sheikh Usman Bango shi ma muna tare amma yanayin lokaci yanzu sha biyu ta hau wanda in mun kalli tafiyar da ke gaban wannan bayan Allah da zama da suka yi da nesa da harkokinsu na yau da kullum wani lokacin in ka zo bakunta ba lalle ba ne duk abin da ka saba ka same shi so ya kamata mai haƙuri <clears throat> mu taƙaita mu ba su dama su kama hanya Allah mai da cikin iyalin lafiya muna roƙon Allah ya zama wato kariya a gare su har su koma cikin iyali lafiya Allah sa su iske iyalinsu lafiya cikin aminci mala Allah saka da alkhairi akwai malam ah, bashir lawal muhammad wanda shi allah bai kaddara ya fito ba babban malaminmu to shi ma dai muna a ah, fatan alkhairi allah saka da alkhairi ya kamata a ce ya zo ya gaisa da iyaye amma duk da haka muna mai fatan alkhairi ina jin ko bai jin daɗin jikin shi ne don an ce kwanciya ɗanyi to allah ba mu dacewa ina ga inda ba wani abu sai mu dakata mu takaita a nan saboda tafiyar da ke gabansu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum